بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء ذات النقاء تبحبحوا yana magana ne akan falalar 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu kuma ma'ana a cikin aƙida ta ahlus sunna suna girmama 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna kuma mutunta su wasibtai rasulillahi har ma ya hada da jikokin alhassan da husaini kenan allah ya kara musu yadda abinda ake nufi da asibitu a larabci shine ibnul binti dan yarka shine sibutu shine kuma wato ake cewa alhafidu alhafidu shi ma jika ne amma ibnul ibnu ina so mu gane bambanci tsakanin asibutu da alhafidu kun san yawanci ana kawo su a karatu muna cewa jikoki ne ko to a matsayin ku na ɗaliban ilimi ya kamata mu gane bambanci asibutu ibnul binti ɗan ƴarka ɗan ƴarka mace shine me sibutu shi yasa yace wa rasulillah dan me dan ƴaƴan ƴar Fatima ne ma'ana ƴaƴan Fatima ƴarsa ce amma da a ce alƙasimu ne ƴaƴan ƙasimu ne ba za a ce sibutu ba sai dai a ce hafid kenan ɗa na ƴarka mace sunansa asibutu jika na ƴarka mace mana jikanka ta bangaren ƴarka mace sibutu jikanka ta bangaren ɗanka namiji hafidu araftumul farq kaga wannan mala akwai balaga iya matukar balaga a ce Kina a larabci idan za ka yi magana in dai jikokin ne kowanne da sunansa a cikin jikokin akwai alhafidu akwai asibiru kai lugawi ka rike wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske alhassan da husaini kenan menene sibtai rasulillah sallallahu alaihi wasallama ya'yan na na fatima ne su ne sayyida shababi ahli janna ko ya'yan shugabanni na matasan gidan aljanna gabaki daya hadisin da yake ingantacce ne sahabbai da yawa sun ruwaito shi wabnai khadijatin kuma 'ya'yan khadija ‘ya'yan manzan Allah yake so ya ce kenan dukkansu gaba ɗaya malamai suka ce suna daga nana khadija ne in ban da ibrahim al-mu'azzam duk ‘ya'yan annabi gabaki ɗaya suna daga nana khadija ne ban da ibrahim al-mu'azzam shi kuma mahaifiyarsa mariyatul qibtiya ne to shi yasa a nan gurin mai littafin ya ce wabnai khadija 'ya'yan na na khadija allah ya ƙara mata da dan nata ɗin sun fi yawa ko amma baya nufin 'ya'yanta kaɗai banda 'ya'yan annabi gaba ɗaya har da ma wannan ibrahim mu'azzam 'ya'yanta waɗanda ta haife su tare da manzon allah kenan wa fatimatu wannan ta'kidi ne fatimatu 'yar gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama manzon allah yana son na fatima aka ce idan ta fuskanto sai ya tashi ya je ya tariyo ta har tarayanta yake in ta zo kuma ya je ya zaunar da ita kusa da shi yana girmama ta kwarai da gaske sai kuma ya zo yake yaban ummul mu'minina aisha matan annabi kin wa aishu ummul mu'minina ita ce kuma a cikin matan annabi wacce yi fuso ita ce ahabbun nisa ila rasulullah a duniya ma gaba daya babanta kuma a cikin maza shi al'annabi ya fi gaba ke kamar da hadisi abdullahi dan Amur ya zo sai kuma muawiya ya ce wa khaluna muawiya ko wannan an ce wa khaluna kawunmu dan annabi ya ce da muawiya khalul mu'minin kawu ne muawiya kawu ne ga dukkan wani mu'mini muawiya ibnu abi sufyan kenan sahabi mai girma marubucin wahayi sakataren annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake wani dan bid'a a garin nan ya ce ai ba sakatare ba takaddu ne kawai wasu takaddu yake rubutawa ba wani abin nan ba saboda tsabar kin Allah wai baya rubuta wahayi wai muawiya wai ba wahayi yake rubutawa takaddu ne kawai da wasu wasiƙun za a tura wa kafirai sai ake sa ya rubuta shi aikinsa kenan yana zagin muawiya wani kasar gumin dan bid'a muawiya khalil mu'minina ne saboda ma'ayar uwarsa ummu habiba matar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko to sai zama khalul mu'minin ma'ana dan dan uwan matar annabi ne dan uwan matar annabi ne to kuma matan annabi kan ba su ne iyaye ba wa azwaju ummatu to tunda wa azwaju duk matan manzon Allah iyayen mu'mine ne to kaga dan uwanta kenan kawu yake ga mu'mine gaba ki daya ina fata ana fahimta Allah ya kara musu a ɗaukaka وسبطي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا منين تبحبحوا لنا تبحبح بحبوحة الجنة an gane ko ban ji ba ma samaitu aha kalma ce ta yabo Allah ya kara musu kamshi an gane ko kamshi da matsayi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala yabo ne tunda da daman ha'iya ce yana karewa da da hani akrim bihi summa sun mamnahu girmama shi kalmar almina kun san mina baiwa da kyauta ko yawwa wa ansaruhu wal hajiruna diyarahum bi nusratihim an kayyatin nari zuhzihu wa ansaruhu wal hajiruna diyarahum bi nusratihim an kayyatin nari zuhzihu sai kuma masu taimakon sa da almuhajiruna da suka bar gidajensu ana nufin almuhajiruna wal ansar kenan shine ansaruhu wal hajiruna diyarahum daidai yake da almuhajiruna wal ansar suna da falala mai girma sune ne wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari kamar yadda Allah ya ce suka bar makka suka dawo madina suka bar gidajensu suka dawo bakunta linusratil islami wal al al'ansar kuma su suka taimaki manzan Allah suka ba da dukiyar suka taimaka sabon annabi lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiquna Allah ya yabe su ce su ne masu gaskiya kaga al fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim ukhriju ma qur'ani yace fitar da su aka daga gidajensu ba wai a ra'ayinsu da son musu ba walladina tabawwa'u dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim kaga wannan ana yaban al ansaru kenan suna son wanda suka hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita wasu akan su koda suna cikin tsananin yunwa da bukata shine irin abin da Sa'ad bin Rabi'a yayi wa Abdurrahman ibn Auf ya ce duba cikin mata na ka zaɓi wacce kake so in sake ta ta yi idda ka aura dukiya ta kuma na raba ta gida biyu ka ɗauka ka baya ka ɗauki rabi ka bar min rabi to suna ko da suna tsananin bukata suna ba wani bi nusratihim dangane taimakon da su an kai yatin nari zuhzihu Allah ya nisantar da su daga azabar wuta alkayyu lalas din wuta ai kware kuwa tunda yan aljanna ne ai babu su ba wutar jahannama zuhzihu faman zuhziha anin nari wa udkhila jannata faqad faza nesantarwa Allah ya kubutar da su daga wuta wa min ba'dihim fattabi'una li husni kuna da shi ko kuna da wannan wa min ba'dihim fattabi'una li husni ma'akhidh وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح كمسبح ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأجبهم فإنك تفرح zan yi muku saboda zai muku amfani in kun je kun samu wasu nusakh din kuma za ka samu wani littafin da Allah yana da shi amma dai bai da wahala yabo ne yake yi wa tabi'i tabi'ina da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa attabi'una li husni ma'akhidi waɗanda suka kyautata wato riko da abinda magabatan suka bar musu muna yi musu addu'a shine wa min ba'dihim kenan wa af'aluhum qawlan wa fi'lan fa aflahu suka yi aiki suka yi kyakkyawan riko husni ma'akhif kyakkyawan riko da ayyukansu da maganganunsu tabi'ai ba sun yi riko da abin da sahabbai suka bari ba suka samu rabauta ittaba'uhum bi isanin kenan sun bi su da kyautatawa malaman suka ce duk wanda ya bi waɗannan da kyautatawa har mu ma mu mun shiga waɗanda suka bi su kyautatawa da da'a kenan to amma in an ce attabi'i a luga ko a yaren shari'a ana nufin alladhi da ala sahabi wanda yayi almajiranta a hannun sahabi sai ba da misali wa maliku was sauri thumma akhuhu ga su malik ga su sauri ga dan uwansu abu amrul auzai abu amr al musabbihu mai tasbihi bayan su wa min ba'dihim fa shafi'i wa ahmadu ga shafi'i ga ahmad imama hudan limamai na shari'a duk wanda ya bi gaskiya saho to ya samu nasiha ya hau kan daidai ula'ika qaumun waɗannan mutane ne kad afallahu anhum hakika Allah ya yafe musu fa ahbibhum ka girmama su ba fa ajibhum ba kamar yadda nace fa ahbibhum ka so su kai fa innaka tafrahu to da kai farin ciki yayin da ka so waɗannan mutane ka kaunace su to daman an ce ana yin ana waɗanda suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa su ne musu addu'a da fata alkhairi kuma da ku biyo bayan su ku kyautata musu so ashe yana daga cikin usul na aqida na ahlus sunna zukatanmu ya zamanto sun kubuta da sukan waɗannan manya-manyan malamai da aka ambata wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kenan rabbana innaka ra'ufur rahim kuma sifa ta kwarai kuna yi musu addu'a rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan aya jama'a raddi ce ga 'yan shi'a rafida waɗanda suke kiyayya da gaba da sahabbai suna faɗin maganganu marasa kyau a kansu suna tsine musu albarka yasa imamu ibn taymiya ce yana daga cikin usul ahli sunna wal jama'a wa min usul ahli sunnati wal jama'a salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah zukatansu da harasansu sun kubuta daga sukan sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mutumin kirki bane da zai soki waɗannan bayan Allah su maliku su shafi'i da sauran sun samu falala da matsayi saboda falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kan waɗannan bayan Allah mukhalifun lil islami wa mu'anidul lahu yana saba musulunci kuma yana gaba da musulunci kuma yana gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin su malik ai bai kamata mutum ya zo ya soke su ba ya zage su ba su sauri sufyan ibn sa'id ne sauri da isu imamul auza'i malamai ne masu falala kwarai malik ibn anas imamu daril hijra sufyan ibn sa'id sauri jabalun fil hadith imamu al-auza'i imamu ahli shami jagora shi ne manya-manya a ƙasar sham ga imamu shafi'i muhammad bin idris shafi'i ga imamu ahmad almajirin imamu shafi'i imam ahli sunnati wal jama'a kaso waɗannan su ne salaf su ne salaf wanda ya so su ya so salaf su ne a immatul islam limamai jagorori a musulunci kuma san su shine alamatin al'iman kenan ina fata ana fahimta to ya labarin abu hanifa mai littafin bai kira abu hanifa ba wasu malamai sun ce abin da yasa bai kira abu hanifa ba suka ce saboda yana cikin tabi'ai nan kuma tabi'i tabi'i ne ya kira yana cikin tabi'ai an ce ya riski wasu daga cikin sahabbai amma dai zance mafi inganci an ce yana cikin tabi'i na ne kuma abu hanifa bai riski sahabi ba zance kiliya zancen da ya fi inganci abu hanifa bai riski sahabi ba haka suka faɗa ya dai riski tabi'ai yana cikin alƙarnu salis kuma yana cikin wato alƙurunin mufaddala kenan shine na farko a cikin al'ayin matul arba'a وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح sannan ya zo nake magana akan kaddara imani da kaddara kuma wannan an gane ko ya ce imani da kaddara ɗin kai yaƙini don shi ne tushen addini di'amatu iqdiddini shi ne tushe na addini gabaki ɗaya kuma shari'ar musulunci ta ta wajabta mana dole ne mu yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau mai daɗi ko mara daɗi kamar yadda mun karanta wannan da ku ba sai mun yi dogon sharhi da bayani ba al'imanu bil qada'i wal qadar yana daga cikin wato abin da ya zama wajibi nu'minu bihi al qadaru sirrul lahi fi khalqihi kamar yadda ya zo a cikin hadisi wato ingantacce da imamu lalaka ya yi bayaninsa cikin itiqad ahli sunnati wal jama'a akwai maratib na imani da alqada wal qadar da kaddara ubangiji da kadar qadar kai imani martaba ta farko shine kai imani cewa Allah ya san komai abinda zai kasance da wanda ya kasance tun fil azal wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin alam tara anna allaha يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابئهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا يعلم ما يسرون وما يعلنون دون أن سنانون الشيء وللي Allah ubangiji masani ne dukkan abin da yake kaddarawa kuma yana da ilimi babu abin da yake yin sa akan aljahl wal jahl muhalun gare shi tabaraka wa ta'ala alimun bai zaci sudur ya lamu ma fi samawati wa ma fil ardi wannan al ilmu kenan tabbatarwa da Allah ilimi inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fi sama huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha komai ya sani ilmullahi shamilun ne lima kana wa ma kunu? wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu duk wannan yana cikin ilmin lahi azza wa jalla tabaraka wa ta'ala shine huwa bi kulli shay'in alim sai martana ta biyu a kai imani kai kudiri an tu'mina wa ta'taqida anna Allah kataba fil lawhil mahfuz kulli shay komai Allah ya rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi awwalu ma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala al-qalam abu na farko ma da Allah ya fara halitta alkalami ne yace da shi uktub qala wa ma aktub me zan rubuta qala uktub ma yakunu wa ma huwa ka'inun ila an taquma sa'a kaga ashe Allah ya sa an rubuta komai hadisin Abu Dawud da Tirmidhi ne Imam Ahmad hadisi ingantacce kenan abin Allah a rubuce yake kamar yadda yazo a cikin hadisi ingantacce Allahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana Allah ya rubuta kaddarar komai na halitta kafin ya halicci ma sammai da kasai din da shekaru dubu hamsin wa arshihu alal ma'i kuma al'arshin sa yana nan kan ruwa tabaraka wa ta'ala hadisin muslim kenan riwayan abdullahi ibnu amr ibn al akwai maganganun malamai da yawa shin tsakanin al'arshi da alkalami wanne ya gabata mun karanta shekaru da dama da amma ba lokaci da zamu maimaita wasu malamai sun ce al'arshi shi aka fara halitta ku kula yanzu anan mun ce awwalu ma khalaqallahu ta'ala mai alqalam to kuma can Allah ya bayani ce wa kana arshu alal ma al'arshin sai yana kan ruwa to wai tsakanin alqalami da al'arshi wanne Allah ya fara halitta wasu suka ce um, al'arshi shine yake gaba da alqalami wasu kuma suka ce alqalam asbaqu min al'arshi alqalami shi ya riga al'arshi wasu kuma sun raba kafa wanda yake so ya more wannan zance ya koma cikin littafin nan na nuniya na ibn al-qayyim kamar yadda ne bayani ce insha Allah mun samu lokaci za mu karanta wannan littafi dan yana da kyau a babin aqida yayi bayani kwarai dangane da hukuncin tsakanin waɗannan mai Allah fara halitta yace wan nasu mukhtalifuna fil qalam alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayani هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي الآلاء الحمداني ko alhamadani wal haqu anna al arsha qablu li annahu qabla kitabati kana za arkani wa kitabatul ƙalami sharifi sharif ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli zamani inji imam ibn al qayyim a cikin nuniya wanda yake da shi sai koma ko والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل الأرش أو هو بعده قولان عند أبي الألى الحمذاني والحق أن الأرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تأقبت إيجاده من غير فصل زمان إنجي ابن القيم كذا أنا gurin yace والحق أن الأرش قبل ابن القيم أرأي al أكبر ra'ayin الأرش شيني aka riga halitta al ko ba ka bane li'annahu qabla alkitabati kana za arkani dan daman kafin ma ayi rubutun ma ai al'arshin Allah kam yana nan ko ba ka bane wa kitabatul qalami sharif ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli zamani daga baya ne bayan an halarci alharshi kuma alkalami ya zo ya fara rubutu so maganar awwalu ma kataballahu ta'ala alqalamu din nan akwai fassarar tawili kenan ko ba ka bane ba sani ko ana fahimta so wannan shi ma wani babi ne jama'a mai fatin gaske ah, lanata wasu alaihi ah, saboda da yawanci mun karanta a babin ah, a aƙida akwai mutane da sun saba wa wannan babi na alƙaza wal akwai yan ƙadariya shi yasa dama aka ce da su yan yan ƙadariya mun ɗan yi bayanin su ma a cikin karatunmu da ya gabata na tauhidi da kuma yan jabariya da sauransu ahlus sunna kuma sun tsaya ahlul wasat wal i'tidal ahlul wasat wal i'tidal so kenan a wannan babin ga wanda yake da ita wannan nuska din sai ya sai ya koma cikin babin alqada wal qadar duk da aka yi bayani a cikin kutubut tauhid sai ya hada da abin da shi mai littafin ya faɗa kuma kun san cewa daman shi babi na bayanin aqida ahlus sunna daman cewa aqidatu ahlus sunna kuma ita ha'iyar dama muna karanta ta ne a babin mai aqida ta ahlus to kaga dole kuma a kawo abin da ya shafi alqada wal qadar yana da alaka da aqida ahlus sunna wala tunkiran jahlan nakiran wa munkara wala al-hawd wal mizan innaka tunsahu kada ka yadda ka rinka inkari yanzu kuma yana magana ne akan imani da ranar tashi alkiyama kada ka rinka inkari dangane da nakir da munkar munkarun wa nakiru su ma dai waɗannan wato kun san da su ko magana ne akan abin da ya shafi bayan wucewar duniya yawmul jaza'i wal hisabi abin da za a yi a kabari dole ne a yi imani da munkar wa nakir walal hauda kada ka yi inkarin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mizana kada inkarin sikeli innaka tunsahu ana yi maka nasiha ana yi maka gargadi imani da wannan kuma shine imanin da da da musuluncin gabaki daya shakka akan wannan mutum ya shiga cikin shakka akan kiyama kenan kuma imani da tashin alkiyama ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci man ankarahu kafara wanda ya inkarin kiyama ya kafarta wallahi wanda ya ce babu tashin kiyama shi ma haka akwai wanda suka ce kawai rayuwa ce kawai ba wani magana hisabi an karyata Allah saboda Allah ce za'amal ladina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna rantsuwaye thumma bi bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'usina duk kafirai ne suka faɗa ce rayuwar duniya ne ba wani wanda zai tashe mu wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya na mutu wa wa ma yulikuna illa dahab shi ma duk kafare suka ce ba wani hisabi da aka yi ai'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idza ma annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin kaga kenan duk wanda yace ba za a tashi kiyama ba yayi daidai da waɗannan arnan da waɗannan kafare. maqalatul kuffari ne hadisan wa qadiman yunkiruna al-ba'sa suna inkarin tashi alkiyama kuma ba tare da suna da abin hujja ba man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم هكا سكي cewa Allah ya ce a fahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahu al-malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim duk wannan yana nuna mana cewa lalle Allah zai tashe mu zai mana hisabi wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru su suke zaton cewa da wasa da wargi muka halici sammai da kasai wai bara mu musu hisabi ba fa wailul lil ladina kafaru minan nar am naj'alu alladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar akwai ayoyi da yawa malam da suke magana akan wajibcin imani da da abin da yazo a cikin alkiyama so yana cikin abin da ake maka nasiha kai imani da wannan kalmar tunsahu daga nasiha ne ko la tunkir hadhihi al ashiya nasiha addinin musulunci gaba ɗaya yana kan ya ginu ne akan akan nasiha akwai abubuwa da yawa da da da da za su suke faruwa ga mamaci a kabarinsa na gaibu ne wadda dole kai imani su zuwan mala'iku din nan guda biyu su ne munkar wa nakir maji'ul malakai akwai su lalle za su ko shakka babu nasi ya tabbatar da wannan yana cikin aqida ahlus sunna kai imani ka yadda da wannan sannan akwai alhauda shine da mai littafin ya bada tafkin annabi sallallahu alaihi wanda annabi ya ce tuluhu shaharun wa arduhu shaharun ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban tsawon wannan tafkin wata guda tafiyar wata guda fadinsa tafiyar wata guda ruwansa ya fi nono fari wa ahla min al-asal ya fi nono ya zuma zaƙi kizanuhu adadu nujumi sama'i kofunan wannan tafki na manzon Allah iya gwargwadon yawan taurari da suke sama iya yawan waɗannan kofuna din hadisin Imam al-Bukhari da Muslim riwayar Abdullahi dan amru dan As so annabi ya tabbatar akwai wannan tauki a tafki akwai kuma mizan wa nada'u al-mawazin al-qissa li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا biha, wa kafa bina hasibin, so, dole ne. a yi imani da wannan mizani yana da kiffata ne abunan guda biyu wanda zai yi sama da wanda zai yi ƙasa ana ɗora Alhassanatu fi kiffa wasayi'atu fi kiffa ɓangare guda biyu yake da shi alhasanat wasayi'at faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun fa amma man saqulat mawazinuhu fa fi duk kaga wannan Allah yana nuna mawazin ina so ku rike kalmar mawazin kenan akwai su a cikin Qur'ani wa amma man kafat mawazinu fa ummuhu hawiya kuma mizani ne na haƙiƙi na gaskiya dan Allah ce wal waznu yawma idhin al haqq al waznu yawma idhin al haqq ومن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا wata ayar fa amma man. ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية سيكون مجنر ودن دسكة شكا شيمو تجهنم إن شاء الله وألا ذي فتدسو براس تبتبا وقل يخرج الله الأذيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النحر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح yanzu nan a dunkule waɗannan baituka yana mana magana ne akan akwai waɗanda masu tauhidi ne bayan sun shiga cikin wuta insha Allahu ta'ala Allah Ubangiji zai fitar da su ka gaya musu cewa yukhrijullahu al'azima bi fadlihi minan nari asadan min al-fahmi tutrahu Allah zai fitar Allah mai girma da falalarsa zai fitar da wasu gangan jiki jam'i ne na jasad daga cikin alfaham gaushin wuta tutturahu za a fitar da su a jefar da su a fitar da su kenan daga cikin wutan din ka yadda da wannan aƙida ce wannan shine matsalatul usatul muwahidin masu tauhidi cikin wato masu saban Allah masu saban Allah cikin masu tauhidi suna da yawa suna saban Allah amma bai kai shirka ba waɗannan muminai ne masu tauhidi za a ce da su saban Allah su bai fudda su daga cikin muminanci ba sai dai imanin su da tauhidin su mai nauyi mai mai rauni ne tauyayye ne ba a cewa sun fita daga musulunci sabanin khawarijawa da mu'tazilawa suna ganin duk wanda yake saban Allah to kenan ya fita daga musulunci ko kuma suna cewa suna ƙarƙashin ma'isha ai mashi'ar Allah kai ba ma'isha ba mashi'ar Allah in Allah ga dama ya faɗi musu in ya ga dama kuma zai musu azaba ina fata ana fahimta yawwa um, ba za su tabbata a cikin wuta ba don ku suna da tauhidi ko kafirai da mushirkai su ne suke tabbata cikin wuta jahannama mumini ma zai shiga jahannama amma bai zai daɗe ba zai fita amma alkafir wal mushrik yukhallad fi nar khalidan mukhalladan fiha abadan amma duk wanda yake da tauhidi insha Allah ba zai zamanto da'imi ba khawarijawa suna cewa duk wanda yake aikata kabira babban zunubi kafiri ne kharijun min al-milla yadda mun karanta da ku kafiri ne ya fita daga milla matukar ya mutu bai tuba ba har abada zai dawwama a ciki mu'tazilawa suna cewa zai fita da imaninsa amma wala yadkhulu fil kufri fa huwa fi manzilatin bainal manzilatayn za a dora shi a wani matsayi tsakanin gurare guda biyu manzila bainal manzilatayn dukkan wannan rayuka gaba ɗaya jama'a bata ne ba daidai bane ya saba wa qur'ani da hadisi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha duk wani zunubi wanda ba shirka ba Allah yana iya wa mutum to kaga bara a ce dai mutum ya saban Allah za a ce wai bai shiga aljanna ba wannan ba daidai bane ba kalmar alfahm ana nufin gaushin wuta da gangan jikin su yake konewa Allah ya tsare mu daga wuta malam. alan nari fil firdausi tahya ma'ihi za a sa su a wani ruwan rayuwa da ake ce shi ma'ul haya wani tafki ne idan an ciro su daga wutar jahannama usatul muwahidin masu tauhidi masu sabon Allah an ciro su daga jahannama sai a zuba su a cikin gidan wato wani kogi ko wani tafki ina fata ana fahimta wani kogi haka da ake ce da shi ma'ul haya ta haya bi ma'ihi kar ku manta alfirdaus nan a'lal jinan ne ita ce mafi daukakan aljanna kuma ita ce aljanna take tsakiya daga alfirdausi kogin gidan aljanna yake bulbula yake gangara to in an fitar da su daga ciki wannan jihar jahannama za a zo a sa su a wannan ruwa sai a wanke su ka habbin hamili saili irja a yatfahu idan sun zo malam wannan ruwa zai bushe ya kashe wuta da sauran tartatsun wuta da ke jikinsu sannan kuma su sha ruwan su wanke jikinsu ko a wanke su za ka ga sun yi ɓulɓul ka habbin hamili saili idan ruwa ya ɗebo wato datti ya tafiyar da shi bayan ruwan ya wuce ba akwai ɗan ciyawa da yake tsurowa a gefen ruwa ba ba kwa ganin wannan itacen ko wannan tsiron a ƙoshe za ku ga ya yi kore shar idan aka yi ruwan sama ba yana ɗebo irin abu datti da waye-waye musamman ruwan farko bayan ruwan ya wuce ba kuna ganin wata ciyawa tana tsirowa ba shine hamilu sail ai wanda ruwa ne ya ɗauko hanyar ruwa ne ya ɗauko wannan ciyawa din za ku a ƙoshe to haka wannan 'yan aljanna za ku gansu 'yan aljanna ma'ana na ce 'yan aljanna da suna wutar jahannama amma yanzu an dawo da su aljanna kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzon Allah ya ce sai sun zama gaushi hatta idza kanu fahman sun zama gaushi da toka uzina bi shafa'a za a izini a ce a cece su manzon Allah ya ce za a zo da su ɗaya bayan ɗaya sai a zuba su a wannan ruwan a zuba su cikin kogi ba wai a zuba su dan a kashe su ba an haril janna sai a ce ya ahlal janna afidu alaihim ya koyan aljanna ku ba su ku ba su manzo Allah ya ce fayambutuna nabatal alhibbati takunu fi hamili sayl haka za ga suna ta tsira yanda ka san ciyawar da take tsira a bakin ruwa ko wanda ruwa ya kawo ta hadisin imam muslim riwayar abi sayyid al za su zo jama'a jama'a ɗaya bayan ɗaya kalmar yatfahu ana nufin yastaqirru fil ard abin da yake mustaqir ciyawa ta tsiro ta kafu to haka za gansu sun girma sun kafu wa inna rasulallahi lil khalqi shafi'un qul fi haƙƙun qabri haqqun muwaddahu to yanzu kuma zai fara magana kan ceton manzon Allah Sallallahu alhihi salama. Wa ina rasulallah lil khalfi shi, lil khalfi shafe on. Lallai man za Allah mai ceto ne ga halitta gabaɗaya. Waƙulfi azabin kabirin hakun waɗoho ka faɗa dangane azabar kabari lallai gaskiya ne kuma abu ne da ya fito fili. Akwai matsaloli akan wannan da yawa. Kenan akan wajibi ne mun yi imani da azabar ceton annabukai. Sallallahu alhihi salama. can ya mana magana akan mu yi imani da tambayoyin mala'iku guda biyu ga azabar kabari da ni'imarta ga kuma ya mana magana akan auna ayyuka da mizani ga kuma ya mana magana akan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma ya mana magana akan ahlul kaba'ir waɗanda suka aikata zunubi cikin musulmai ga kuma matsalar ceto ita ce ya ambata a wannan baitin ceto shine mutum a tsaya ma a tsaki a taimaka maka ko a kubutar da kai daga azabar Allah man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni ko ba wanda zai ceto sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala maliz zalimin min hamimin wala shafi'in yuta'a lalle Allah shine yake bada damar ceto shi yasa zalimai ba su da wani shafi'i ko mai ceto sai da yardar Allah fa ma tanfa'um shafa'atu shafi'in ceton masu ceto bai zai musu amfani ba sai da izinin Allah wattaqu yawman turja'a okay wattaqu yawman la tajri nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'a wannan duk ana kore ceto ne ba da izinin Allah ba amma waɗanda suke ƙaryata ceto suna amfani da waɗannan ayoyi wajen kore ceto innal ladina kafaru wa matu wa hum kafirun wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala iftada bi duk suna nuna mana ba za a yi ceto ba amma sai da izinin Allah kamar yadda ayar ta zo cikin surat ayatul kursi ta nuna illa bi izini sai da izinin Allah kenan wannan aya tana fassara waɗannan ayoyi gaba ke daya izinin Allah ya bayar ya ce a ceci wani wani kai zaka ceton kuma ga wanda zaka ceta haka ceton yake kai kai ceto kuma ga ma wanda zaka ceton wanda zaka ceton ma sai an nuna maka shi kuma wanda za a ceton yana cikin masu sabo cikin almuwahidin wanda suka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala alqur'ani ya tabbatar da ceto lalle akwai ceto kuma wanda ya ƙaryata ceto ya karyata da alqur'ani ne ya zo da shi akwai ceton da qur'ani ya kore shafa'a manfiya ɗaya kenan akwai kuma shafa'a musbita shafa'a manfiya ita ce shafa'a da za a yi ta biduni iznillah ba da izinin Allah ba shafa'a musbita kuma wadda aka yi ta da izinin Allah to shine ce wa inna rasulullahi lil khalqi shafi'un lalle manzon Allah zai yi ceto wa ainihin mutane sallallahu alaihi wasallama akwai babban ceto shine al-shafa'atul uzma wanda duk halitta gaba ɗaya zai cece su fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana kowa har annabawa zai cece su manzo Allah zai ce inna Allah qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wala ba'dahu mithlahu Allah yayi wani irin fushin da bai taba yin irin sa ba da bai ba yanzu ma bai zai taba yi ba kuma to shine za a yi ta zuwa ganin manzo Allah ya ce ana laha ana laha ni zan ni na cancanta shi ma manzon Allah din ba zai yi ceton ba sai Allah ya bashi izini dan sai ya je ya tsuguna ya yi sujjada gaban ubangiji ya yabi Allah sai Allah ya ce da shi tashi an baka dama wannan shine maqaman mahmudan din da yace a roƙan masa al maqamul mahmud wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda sai Allah ya tashe shi ya ce tashi mun baka wannan al maqamul mahmud wanda zaka je ke to ceto na biyu shine ceton yan aljanna wancan ce a shafa'atul kubra nau'in ceto nake faɗa ceton babban ceto wanda kowa yana ciki akwai kuma ceton da yake na yan aljanna ne za a nema musu ceto su ma shiga aljannar kaji fa sun cancanta shiga aljanna amma sai an nemo musu ceto ma Allah ya ba da dama a shiga aljanna saboda za su zo kofar aljanna ba za a buɗe ta ba sai annabi ya je ya roki Allah yawa Allah kirari ce ya ubangiji a taimaka a bude musu ta dalilin annabi Muhammadu za a bude aljanna kenan ba mai shiga gidan aljanna sai da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce a bude hadisin Imam Muslim riwayar Anas dan Malik annabi ya ce ati babul janna zan zo kofar gidan aljanna yawmal qiyama fa astaftihu in ce a bude mun sai a ce da ni mai gadin aljanna sai ya ce da fa yaqulu al khazin mai kula da aljanna zai ce da ni man anta waye kai zai ce ana muhammadun ni ne muhammadu sai mai gadin aljanna ya ce bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablaka kai kadai aka ce in bude kar in yadda in bude wani in kafin kai to kun ga wannan ceto ne annabi zai mana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shine Allah ya ce hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha sai sun zo sai samu an bude kofofin annabi ya ji ya roki Allah bude Allahu akbar sai ceto na na biyu na uku shine manzon Allah zai ce nemi ceto ga mutanen da suke yan aljanna ne a daga darajar su a'a sun shiga aljanna fa amma daga darajar su sai sun je sun roki annabi ya roki Allah a ƙara musu matsayi Masani sani ko kuna fahimta na yan wani duk duniya za a yi musu ceto al-shafatul uzma a yi ceto kowa ma a yi mai hisabi ya san matsayinsa wani al-shafatul uzma ceto na biyu an aljanna an yi hisabi ku tafi aljanna to kofa aljanna ma a rufe take sai annabi ya zo ya nemi ceto a buɗe gidan aljanna kaji na biyu bayan an shiga cikin gidan aljanna kuma akwai wanda ake daga darajar su matsayin su yan aljanna ne amma ba matsayin sa ɗaya ba to ƙarin promotion a gidan aljanna sai da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ceto na hudu ceton da manzon Allah zai yi wa sa Abu Talib zai roƙar wa sa Abu Talib duk da cewa Allah ce fa ma tanfa'u shafa'atu shafi'in amma wannan an bashi dama Allah ya bashi dama duk da cewa mata alal kofar ya mutu akan kafirci sai dai zai roki Allah ya sauƙaƙa masa azaba kamar yadda riwaya ta zo mun karanta da ku zai zamanto shi ne mafi samun sauƙin azaba ranar tashi alƙiyama ba don wani ba saboda inaya da ya ba manza Allah da kula da lura kuma kafirai da shawa suka hana shi ya imani ya faɗa wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina na sani cewa addinin muhammadu shine yafi alkhairin addini ai kaga ya cancanta a roƙan masa ceto laula almalamatu aw hidara muhaw hidaru masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina a wata riwayar la ra'aitani samhan bidhaka mubina yace ya ammu qul la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah amma ina bai yi ba shawa manya-manya suka ce da shi kai kada ka yi imani a targhabu a millati abdul muttalib annabi ya fita yana jin ba daɗi ya ce la'astaghfiranna laka walam malam unha anka wallahi tallahi zan ci gaba da neman maka gafara matukar ba hana ni ba hadisin bukhari da muslim shine Allah ya ce ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum anna masabul jahim innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha' wa huwa alamu bil mutadin so annabi zai neman masa ceto duk da cewa Allah bai bashi wancan abin da ya nema ba ne ya samu ya musulunci bai yi ba wannan ceto kenan na baffan annabi to kun ga wannan nau'i na ceto sai koma babu buka na littafin aqida sun yi magana akan ceto sai kuma shin za a kafirta mutum in ya saban Allah ya ce wala takfiranna ahlas sala wala tukfiranna ahlas salati wa in asau فكلهم يأسي وذو العرش يسبح كي أهل السنة كدين كافرتا ما أبو تسلى كودا سني سابن الله ينا مغانا ني أكن جماعة التكفير خوارجاوة الذين يكفرون بالكبائر دون الشرك سنة كافرتا متاني إنسان كبائر كودا بشركة بني وإن سوف كلهم يأسي kowa ma cikin halitta yana yin sabo wadul arshi yasfahu amma ubangiji ma abocin al'arshi shi kuma yana yin afuwa ina fata ana fahimta to kenan ana hani aqida ahlus sunna a daina kafirta mutane lalle ba a so kuma ba aqida ce ta ƙwarai ba ahlus sunna sune ahlul haqqi wal itidali suna tsayawa tsakiya wanda qur'ani ya kafirta shi a kafirta shi wanda qur'ani bai kafirta shi ba kada a kafirta shi wannan shine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 ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يحواه يردي ويفضح kada kai ƙudiri da ra'ayin khawarijawa lallai wannan zance ne na san rai yurdi yana halakar da ma'abocin ra'ayin wa yufdihu ko wa yafdahu yana kuma kunyata mai shi ranar tashin alkiyama alkhawarij mun yi karatu a su kun san su so kar ka yi ra'ayi na khawarijawa dan kuwa ra'ayi ne da yake yurdi me yurdi yuhliku duk wanda yake bin wannan ra'ayi zai halaka kuma zai kunyata wannan kaga a takaice yayi sannan aqida ta murji'a akwai wasu kuma da ake ce da su murji'a wasu ne su ma kuma kaman khawarijawan amma su an ce da su irja suna da e, irja'i ne daga ta'khir ne shine irja su ne masu jinkirta aiki baya cikin imani shi ma mun yi bayanin su da ku kuma za mu zo mu karanta su dalla dalla insha Allah su a wurin su aiki baya shiga cikin imani aiki daban imani daban shi yasa suka ce fir'auna ma mumini ne yawan sallanka ba shi ke nuna kai mumini bane ne yace wala taku murjiyan laquban bidinihi ala innamal marjiyu bid-dini yamrahu wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabiyyi musarrahu وينقص طورا بالمآسي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجه أي ولا تكن مرجيا kar ka zama murji'i ma'ana mai aqidan murji'anci la'uban bidinihi mai wasa da addini a'a ka sani innamal murjiyu ma'ana al-murji'i kenan bidini yamrahu wato yana wargi da wasa da addini ka ce imani aqida ahlus sunna qaulun wa niyyatun zance ne da niyya wa fi'lun da aiki ala qaulin nabiyyi musarrahu kamar yadda ya zo dalla dalla wato a bisa zancen annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tauran bil ma'asi wa taratan wani lokacin yana karuwa wani lokacin yana raguwa yanqusu raguwa tauran wani lokaci bil ma'asi da sabo wa taratan wani lokacin kuma bi ta'atihi yanmi yana karuwa da da'a wa fil wazni yarjahu kuma lalle imani a ma'auni yana yin rinjayi duk wanda yake da ainihin wato imani to zaka ga wato ma'auninsa yana ɗaukaka wannan kuma daman kun sani a ƙida ahlus sunna al imanu qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari yaziru bit ta'a wa yanqusu bil ma'siya ko dole ya zamanto wannan shine imani ba wai imani ana yin sa da zuciya ne kawai ba kuma ba nutqi ne bil lisani kawai ba ba kuma mujarradul ma'rifati bil qalbi ne kawai ba dole a samu wannan idan ba samu haduwar su gabaki ba imani bai cika ba in wannan ne kaga ya Talib ma yayi kada alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina inda ilmu ne ma'arifa ne kawai shi ma mumini ne kenan to kaga bai zama mumini ba kuma da haka ne da manzo Allah zai ce ya ammu qul la ilaha illallah bai zai faɗi wannan ba to wannan kenan sai kuma sai gabatar da zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan zancen kowa wada'an ka ara ar-rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu fa qawlu rasulillahi azka ta'abbudi in ji wani qawlu ko wada'an ka ara ar-rijali wannan matsala ce ukhra cewa lallai ka fifita maganganun manzan Allah akan magana kowane malami ko kowane bawa ina fata ana fahimta yawwa ara'ar rijal fa qawli rasulullahi azka wa ashrahu ai zancan manzan Allah ya fi tsarki kuma shine fitowa fili ko ba ka bane ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum kun ga shine a gaba wala يزالون مختلفين illa man rahima ربك man rahima ربك a cikin bayi waɗanda kake kokarin ka fifita zancen su akan na annabi Allah ya ce suna cikin sabani manzo Allah ku kaga ku ai mai kake ne daga Allah so ka fifita magana annabi sallallahu alaihi wasallam ala qauli kulli ahad wannan kuma da dama ina jin ba wani abu ne da yake buƙatar wato abin nan a dogon sharhi ba imamu ahmad ya ce ina mamakin mutane sun san ingancin hadisi a ajibtu liqaumin araful isnada ya zabo na ila ra'ayi sufyan sun san ingancin hadisin annabi abinda annabi faɗa amma suna bin ra'ayin sufyan falyazari alladhina yukhalifuna an amri an tusibum ma za mu na alim so ya kamata mutane su kiyaye ahlus suna na kwarai kullum maganar manzan Allah ita ce a gare shi sama sai magana akan sukan malaman hadisi ولا تقطع اوكي ولا تك من قوم تلحوا بدينهم فتطعن في اهل الحديث وتقدحوا فتطعن في اهل الحديث وتقدحوا ولا تك من قوم تلحوا بدينهم kai ahalus sunna kakka zamanto cikin mutanen da suke wasa lahau da addinin su fatata'ana fi ahli hadisi kazo kana suka ga ma'abota hadisi malaman hadisi ahalus wa shima shi kana suka kakka zamanto cikin ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratumul hayatud dunya kakka wannan dan sukan ahlul hadisi kaman wannan shi'anci ne sukan ahlul hadisi khawarijanci ne sabawa addini ne biyayya ga ahlul hadisi biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama so kakka zamanto mai irin wannan mummunan sifa kuma ka zamanto mai kyakkyawan i'tiqadi sahihi yace idza ma taqattad dahra ya sahi hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu idza ma taqattad dahra ya sahi إذا ما اعتقدت الدحر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح بيتي نكرشي yake cewa wato idan ma taqattar dahara zai rufe kenan a matsayin rayuwarka gaba ɗaya shine addahara wannan kasida idan ta zo maka a matsayin rayuwarka ki ɗaya kai itikadi da ita kai kuduri duk rayuwarka kai kuduri da abin da ya zo a cikin wannan baituka Fa'anta anta to lalle kai kana kan alkhairi tabitu zaka kwana wa tusbihu kuma zaka wayi gari kana kan alkhairi kalmar ya sahi abbreviation ne takaitawa ne na ya sahibi ya sahibi ya kai sahibi na ina fata ana fahimta so wannan shine karshen wannan ainihin wato ha'iya ta Abdullahi bin Abi Dawud so sai a yi kokari a koma a bita kuma a je a karantar da ita in Allah ya sa mun sake dawa zan gaya muku shiro sharhohinta waɗanda za su taimaka muku kuma a yi kokari a haddace ta a kiyaye ta kamar yadda muka fara wasu yan uwa suna haddacewa ah, zan dan ba da ah, hutun karatun